الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraro da kallonmu kuna kallon mu kai tsaye daga wannan shafinmu na jibu na kwata jos taraba state wadda Eh, wannan program muna ɗaukan shi live muna tare da malamin mu Dr. Musa Salihu Alburhan a cikin wannan gari Jalingo a yanzu haka a masaukinsa don tattaunawa da shi game da matsalolin da za a iya jin su a cikin wannan tattaunawa. a cikin wannan yini yau muna ranar Laraba muna goma sha bakwai ga watan Ramadan, Hijiriya alif duya ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan March watan uku. Lissafin Nabi Isa alaihi salam idan ya inganta muna shekara ta dubu biyu da shekaru ashirin da hudu daidai. Alhamdulillahi wannan kwamiti ne na social media Jibway's Internal Media Committee Taraba State Chapter, wadda ta ɗau nauyin wannan aiki don tattaunawa da malam da wadda shugaban malamai na ƙasa gaba ɗaya, Ashim Muhammadu Sani Hayajin da toro shi a wannan shekara a cikin garin Jalingo don karantarwa a cikin wannan watan. Da fatan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zamanto mana jagora cikin aikin da za mu gabatar gaba ɗaya har zuwa ƙarshen wannan wata ta Ramadana. to akar makallawa muna maka maraba da zuwa jalingo kuma gashi Allah ya haɗa mu muna tare don tattaunawa a da farko dai wanda suke sawa da kuma kallon su so su ji sunan malin eh, cikakke to auzu billahi min sha'adhi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu ba da assalamu alaikum suna na Musa Abubakar Salihu amma an fi sani na da Musa Salihu Al-Burhan na'am akar makallahu <clears throat> ba ma sun ji cikakken sunan malam sannan za mu so mu ji bayan kasancewa mun ji suna za mu ji tarihin haihuwar malam tun daga lokacin da aka haife shi na mu zuwa yanzu misali daga inda aka haife shi lokacin da aka haife shi garin da aka haife shi jihar da aka haife shi shi kan ma asalin dan wani jiha ne kuma asalin dan wani gari ne a hmm. karmar Allah to alhamdulillahi ni mahaifina asalinsa babarbare ne mutumin yobe state amma da shi da mahaifinsa ko shi sun zo Gombe tunda a lokacin duk a haɗaki, da Borno da Yobe da Bauchi duk a haɗa Asalinsu asalinsa ba barbare ne mahaifina to amma ya zo ya zauna Adamawa sama da shekara ɗari da ya wuce yanzu ba ma shekara ɗari don ya rasu yana da shekara casa'in da takwas ko ɗari kuma yanzu shekarunsa kusan ashirin da shida da rasuwa eh, amma ya haife ni a adamawa ƙaramar hukumar lamur da lokal gamman a cikin jihar adamawa kenan a garin da ake kiransa tinnu a nan ne mahaifina ya haife ni saboda haka to amma saboda sanadin zamana a jos shi ya yi yaƙin duniya na biyu soja ne lokacin aka ɗabe su daga nan ɗin adamawan yankin duk aka ɗauke su suka tafi daga ƙasar indiya aka ɗibo su in ce an soke wasu a kano wasu a kaduna wasu a kawo su a jos to shi sanadin zuwa su jos kenan saboda haka yana da gida a jos yana da gida a gombe yana da gida a adamawa wannan shi ne saboda haka an haife ne a adamawa a cikin garin tinno karamar hukumar lamurde amma asali na ne babarbare mahaifina ta wajensa shi ba barbare ne ta wajen mahaifiyata kuma na dangantaka da gizmawa ita ba gizmi ya ce mahaifiyar kuma muna dangantaka ma da kare kare duka wannan kabilu guda uku na dangantaka da su sosai amma da yasirin mahaifina shi ba barbare ne. to akar makallawa kasancewan jama'a sun fi sanin malam a jos ne a plateau to sai ga shi kuma malam ya ce mana shi asalin Dan yobe state ne eh. to ko malam zai mana bayanin eh, dalilin zuwan sa jos da kuma yadda ya kasance a jos tunda ga inda aka haife shi ga inda suka rayu amma kuma mun sani mu a jos malam yake eh kwarai to alhamdulillah kamar yadda na ce maka mahaifina soja ne ya shiga soja lokacin da ake yakin duniya da biyu daga nan yankin gombe din adamawan duka sun tafi lokacin da aka ɗauko su daga indiya shi an soke shi a jos ne suna da zaman sa jos kenan yana da gida a jos a lokacin to bayan abubuwa al'amura ya abun nan sai tuno ya dawo jos din daga nan adamawan hmm. shi ne dawo jos to an dawo da ni jos wannan shi ne sanadin zamana a jos kenan to tun lokacin kuma da aka kawo ni har yanzu Allah ya kaddara ina wuce. Eh, alhamdulillah to malam bayan ka mana bayani yadda aka inda aka haife ka da kuma kasancewan yadda kake rayuwa da zuwa yanzu to za a so a ji eh, yadda malam ya fara neman ilimi inda maluma sun kantar da neman ilimi daga minal mahadin iya lahadi mm. to inda malam ya fara karatu har zuwa yanzu da kuma matsayin da malam yake na ilimi a lokaci hmm, to alhamdulillahi ilimi ɓangare biyu ne akwai ilimi na aji wanda za ka shiga haka a karantar da kai akwai kuma ilimi na zauri hmm. duk na haɗa su ko haka duka to alhamdulillahi. mataki na ilimi na aji na yi malja suna ta ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a kamar ta sunna a nan anguwar mu a sabon figi a Jos sannan na yi school for high islamic studies a nan a Jos ake na yi primary school St. Paul Jenta a nan a Jos na kuma yi school for high islamic studies a nan a Jos to secondary ban secondary school ban karasa ba saboda a lokacin na taso ina zuwa high islamic kuma ina zuwa secondary school abin sai zo ya tsaya kuma babu mai taimako sai Allah don lokacin haka dai ake muke ta fama to sai na fi tunda Allah inda ya gara ma zai aje kare zai aje mm. amma a lokacin da muka gama St. Paul na samu Air Military School amma a lokacin sojoji ake so a ɗiba musu training to na samu mun shirya Allah bai yi ba mm. to na zo na fara secondary school din ma dai ban karasa ba sai na kama school for islamic studies a nan ne na zo na karasa na kuma yi diploma a nan sarkin mangu na yi diploma na arabic and islamic education a nan sarkin mangu na kuma je jami'a na yi karatuttuka wanda yake har ga matsayin da kaji ake cewa doctor din nan kafin na kammala shi shine na yi lacca ne a bauchi to lokacin da na zo na faɗi karatuttuka na ban ƙarasa ba da ce gashi matakin da nake to sai farfeso wannan ya ce to ai na littafan ka da lecocin da kai kai dokto ne to shine daga nan aka karɓa. to amma yanzu muna shirin dai abin da aka kammala gaba ɗaya insha Allah wannan shi na sai makataki na allo eh. na yi karatun allo na yi karatun allo a ah, daga baya an kawo ni yola cikin garin yola na yi karatun allo da platinci a nan nasarawa kenan sannan bayan nan bayan an ɗauko ni kuma aka ce a da sake dawo da ni na yi karatun allo a adamawa bayan na dawo jos kuma na sake aka sa ni a makarantar allo din na yi to ga kuma lokacin da na shiga high islamic studies kafin ma na shiga na fara bin maluma na yi karatu a gun maluma gaskiya a yanzu ba zan iya ba lokacin da zan iya kai digi malaman da na yi karatu a gun sai dai yan kadan daga ciki eh na yi karatun zaure daga cikin manya-manyan maluma na da na fara karatu a su na farko-farko dai kafin na je na saman shine akwai malam musa mutumin sokoto ne yana jus malamin zaure ne allah gafarta masa ya rasu na yi karatun zaure a gunsa akwai malam mustapha a nan a jos shi ma babban malami ne duk mutumin jos in aka kira shi malam kawu ya rasu shi ma bayan shi na yi karatun zaure a gun malam ibrahim ana masa lakabi da na talatu yanzu yana nan da ransa shi yake tafsiri a gumau nan a jos eh, a nan bocistar yanzu haka to daga nan muka hauro da muka zo muna a islamic akwai manya-manyan maluma da muka taso muka yi kamar sheikh muhammad sani ya jingir su ne wanda muka yi karatu a sheikh sai hassan jingir to akwai barista aliyu alhassan sange shi ya sanya mana a gidansa yana karanta da mu muktasar da kuma mukama akwai dr hassan abubakar dikko shi ma karantar da mu luga a gidansa ya ware mana littattafai? akwai dr awwal kafawi da dai sauran maluma da yawa wanda babu lokaci gaskiya to malami dai da na yi karatu a gunsa shi sheikh ismail idris lokacin ba mu kai ganiyan shekaru ba mukan je ne haka da 'yan littafan mu je mu zauna mukan yi karatu a zauren sa kwarai sai mu je mu zauna abin da muka ɗauka saboda a lokacin littafan da ake yi manya ne mu ba mu kai makarantarsu su ba hmm. eh manyan malamai cewa sai dai kuma shi malam yana jawo mu a jika dan mu a gunsa kamar a gidan muke za mu ce hmm. yakan cewa ku ne za ku yi abu kaza nan gaba a kungiya kaza duk yawuwa zai ringa jawo mu to wannan shi ne to amma malamin da na yi karatu a gunsa har Allah ya raba mu da shi rasu shine Sheikh Muhammad Kali Rano eh, na yi karatu a gunsa duk littafin fiki wannan kawaidi ne ban karanta ba da muka zo gaskiya lokacin mun zo mun bi zaure da yawa to da muka zo kowa yana ɗaukar nashi ne daga baya sai zo an yawa sai ce to a dawo bai daya to mun sanya a halari mun fara daga farko har ƙarshe mun yi eh, ishimawi daga farko har ƙarshe mun yi iziya daga farko har ƙarshe mun yi askari daga farko har ƙarshe muna muktasar kusan ƙarshe Allah masa rasuwa bayan sauran littafin wayan su akarab da sauransu wanda za a karanta eh a sa sannan mun yi tafsiri daga fatiha muka faro daga bakar sai da muka zo da jinnatu wannan su mun yi shi har ƙarshe ya Allah ya ci kammala ya fi masa bayan mun isle tafai da muka karanta sannan kuma za ka zo da wasu littafai in wani wanda zai zai dauka haka kai ma sai ka buɗe amma dai wannan a yi shi bai da mun yi shi gaba dai Allah ji kansu wanda suka rasa gaskiya ya fi musu to waɗannan su ne manyan maluma da na yi karatu a gunsu kaɗan daga ciki ba don suna da yawa gaskiya ya eh, kware da gaskiya alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi kuma shi malam Allah ya masa rahama amin ah, kamar yadda masu haro suke kallo kuma suke jin mu Eh, za su so su ji duk da malam a ciki ya yi bayanin malumansa eh, za mu fahimci cewa akwai waɗanda ya fi tasirantuwa da su ta harkar karantarwa da kuma neman ilimi da kuma yanayin ɗabi'a da kuma yadda ake koyarwa ma gaba ɗaya. Mm. To za mu so malai ɗan fitar mana watakila akwai yanayin yadda yake karantarwa yanzu watakila ya ɗauko salon wasu maluma ne. Mm. To saboda shi ɗalibin ilimi yawanci yana tasirantuwa da wasu maluma da suka karantar da shi imma a karatun nizamiya ko koleji ko sakandiri ko jami'a imma kuma karatun zaure ko kuma irin karatun allo kuma nan zai iya ga mana wasu daga ciki to alhamdulillah muka zo a zaure din wanda na fi tasirantuwa da karatunsa shine Sheikh Muhammad Kalirano eh dan nema yanzu haka matsayina na karamin albajiri nema ina da zauren yanzu haka to yana da wani ɗabi'a idan wani abu ya fito tun a lokacin aka samu wata matsala sai zo da littattafai in ya gaya mana sai buɗe ke gashi ce saboda ban san inda za ku je ba kuma na gaya muku ne ba wai in yi shiru ba yana da wannan ɗabi'a sai ce in ka duba ko kaza ko kaza to wannan shi ne a zaure haka yanzu haka ɗaliban da muke karatu da su in wani abu ya taso nema sai in zo da littafi, sai in zo in buɗe in ce gashi gashi gashi abu sai ga ɗalibi ya buɗe a gani ya shiru sai ce an ce ba kaza bangaren zaure kenan bangaren wa'azi wanda na fi tasirantuwa da shi shine a Sheikh Ismail Idris ni wanda duk abin da ka gani kamar ina da dan zafi haka ko wani abu hmm. domin a lokacin kungiyar an kafa ta ne a yi ni ba san lokacin kafa ta ba amma dai mun taso haka mun samu ana ta'aran gama da malam mu kuma gidansa kamar gidanmu ne muka zo da rin muke shiga wani lokaci ba wai koyaushe mu zo mu kutsa kai mu shiga kawai haka ba a'a aka aike mu ko wani abu ko wani abu dai ko za a kira ni muna shiga daɗi. domin aure ma shi ya mu Issa ce Allah bai kaddara zan aura ba dole aka keke ba nan da ka faɗa a nan a duniya ba amma ta kai aka yi shara da akwai Sheikh Muhammad Sani ya jingire ce ai tun da an ce kaza ka dole sai kai kaza to saboda haka akwai yar direban sa Alhaji Isa na kira sunansa ne to yar a wajensa take da ita da yar malam ɗin tare suke a gidan ta girma ta komai shi malam ya aura min ita sunan ta uwar gida na kenan Allah ji kanta ta rasu yanzu muna da yaya hudu da ita to shi malam ya aura min to ni na fi tuwa da wa'azin a Sheikh Ismail Idris za ga yana da akawun za a ce malam zafi mm. kuma in ya faɗi abu lokacin da yake ana fama da rika ne ake misali mm. in ya faɗi su ce ai babu abu mm. sai ga wani lokaci za mu zo mu same shi da littafai haka sai ga ya buɗe wannan ya ce kaza ya buɗe wannan ya ce kaza ko kuma wasu malamai sun zo daga wasu garuruwa haka wani malami ya zo an ce mishi kaza kaza ne sai malami dan yi murmushi sai ya shiga ko ya ce a kawo masa littafai ko ya dauko ya zo sai bude ya ce kaga abu ya ce nan ma ce kaga abu ya ce nan ma kaga abu to in ka lura karantawa na haka nake yawwa saboda haka baya tsoro in ya ga abu zai faɗe shi sannan sai Sheikh da san Jingir shi kuma na tasirantu da shi shi ma wajen wa'azinsa shi kuma Sheikh Said Hassan Jingir tasirantuwa da na yi da shi shine bai yadda ka taba Sheikh Ismail Idris in dai ka taba mutuncin malam har yanzu kuma haka yake in ka taba mutuncin a Sheikh Muhammad Sani a dingir yadda kuke Sheikh Sani dingir zai taka ko kai waye a duniyar nan to wannan abin ya zauna mun a rai wata na abin da ya faru shine a wasu mutane sun zo muna gefe gun malam suka ce malam kai wa Sheikh Sani dingir addu'a wannan ya haihu lokacin farko-farkon rikicin tawaye ke mm. wasu sun je suna ta zagin ka alaman su ida ya shafi wajen shiru kake to sai na ga albarka a rayuwarsa eh, sai sheikh muhammad sani ya jingir mm. lokacin da aka wani su biyu suka tsaya duk kasar nan in ka je duk wani malami a kasar su yake ta ko ina su suke tafiya su tsare mutunci to sai na gano in ka girmama na gaban ka kamar ka yi dan Allah kai ma Allah zai taimake ka ya maka gudunmawa to ne daga cikin tasirantuwa da ne da wa'azinsu su ne waɗannan malamai na Sheikh Ismail Idris mm. Sheikh eh, Muhammad Sani Jingir mm. Sheikh Sayyid Hassan Jingir wannan haka yake kwarai. Eh. <coughs> Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah kamar yadda ya kasance shi dan adam eh, ya kamata ya zamanto akwai abin da ya dogara da shi na rayuwa haka kuma maluma ana karantar da mu malam kuna karantar da mu ko da yaushe musamman mu matasa da zaman mutum yana da wani sana'an da ya dogara da shi dai zai iya taimaka ma rayuwarsa hakan nan neman ilimi ba zai yiwu ba sai da kuɗi yana bukatan haka ko da yaushe a rayuwa to saboda haka eh, shi ɗalibi yawanci eh, idan ya yi karatu zai iya ya je kuma yana koyon wani abin da zai taimake shi a rayuwa kada ya zamanto ci ma zaune to malam ko zai ɗan mana bayani game da gwagwarmayar da ya rayuwa akwai sana'o'in da ya yi ko kuma har yanzu yake wadda ko ya tasirantu da sana'o'in wadda ya koya ma ko mm. hanyar karantarwa ko kuma wani sana'a na hannu daban haka ko kuma wani aiki haka karmakalla ko za mana bayani to alhamdulillahi na yi sana'o'i da ɗan dama kaɗan gaskiya wanda na taso a gunsa malam usman allah ji kansa uba yake gare ni a nan jos ɗin yana da cikin wanda shi ya rike ni yana sai da dankalin turawa ne to saboda haka tun ina primary school a gaban su muke in muka zo akwai wani abin da ake kiransa bage bage din nan shine idan aka aka siyo dankalin har ƙauyukan plateau haka muka zuwa zamu je bi kwana biyu uku a can mu tara musu dankalin mu namu kowa da ɗansa in muka je muka tara dankalin mota ta zo ta ɗiba ta kawo Jos, to a lokacin za a ɗiba kuma a kai lagos to mu ƴaƴansu ko ne zai je gun kayan babansa sai a ringa cire wannan wata wanda ya sare saboda zafi hmm. in an sa shi a buhu daga jos kafin a tafi lagos ya rube to ana kiransa bage duk mai sana'an dankali ko mai sana'an tumatir ya san baki hmm. to ana ciccire su ana ciccire su to haka ciccire wanda suka yi aiki akan basu hmm. wani sai ya kira da ya ɗauki wannan ka je ka kasa ka sayar saboda kuɗin makaranta da wasu abubuwa to daga nan na fara har na fara sana'an dankali na yi wannan sana'an dankali turawa sosai to har lokacin da Allah ya sa kuma na zo na gama makaranta na gama makaranta har na zo na gama diploma to lokacin da na gama diploma kuma sai aka ba da sunana a zamanin abace kenan ba ma ya wure ba 1996 hmm. aka ba da suna na attend delegate wanda za a zaɓi kansila da ciyama. a nan jos ni na magun karatu na dawo gari sai na ji an sa suna na na zo na tsaya kuma allah ya sa da ci ana cewa din da ka tsaya ka san malamin mata da yara hmm. tun muna yara muna kantar da mata ga malam ga malam lokacin abin da ake eh, ake kiranta eh ba wai abu layi eh wannan layi abace ce ayi layi sai a zo a tsaya kawai in kuna wanda kuke so sai ku bi bayan sa kawai hmm. ya ce dan ai kuru-kuru za ku muka tsaya kusan mu goma sha keke da keke keke da keke kusan mu goma sha ko ne aka sa masa blog da drone muka hau wanda kake so ka ci rititititi to sai na ci ina da ci wanda na ci wannan to da na ci ba mun ci muka zo muka zaɓi kansila sai aka ba shi kansila na education to farkon appointment na da aka bani gaskiya a health aka bani mm. to lokacin da na zo sai wani director ya zo ce ce a'a ya ce kai ba ku zama kuna tafiye-tafiyen zuwa gun wa'azi ka koma class teacher ɗinka kawai to wannan shine sai aka bani wanda aikin har yanzu magana nake maka ina aiki a education a yanzu haka ya eh, nema aikaci ne tun kafin na yi aure nake wannan sannan kuma akwai alhaji naso ma'azu hmm. wanda ya gina mana makarantar mu inda ake taro in ka je Jos duk taron da ake na seminar da komai banda bana da aka yi a University of Jos eh. to a nan ake yi wannan babbar makarantar nan ta eh. hanyar Zaria to shi Alhaji Ma'azu yana nan da ransa Allah kara masa lafiya to ɗansa babban ɗansa abokinmu ne ajinmu ɗaya Alhaji Nasu a nan dan daga nan ma aka samo Al-Burhan mu muka shirya ta asali lokaci akwai wani malami yanzu yana daga cikin masu Kirislam lokacin ya zo sai kama zagin malam hmm. ya kama zagin Shakespeare Ismail ni kuma na san abubuwan da aka yi a kansa da abubuwa kaza kaza da kaza da kaza haka abubuwa da aka yi da yadda malam ya samu har ya ci kansila har ya kaza to muka da sai malam ya kira mai ce to kun ga ku yara ne ku yi ma addini aiki ina so don ku taso da aikin addini yace yanzu kun ga bamu da mujalla bamu da jarida lokacin izala farko farko an yi jarida ana kiranta aljauza ne ko me malai ce da aka sai da ita aka zo aka daka wawa lokacin ana tare gaba daya da abubuwa da babu to wannan ita ce sanadin da muka yi tunanin kafa alburhan muka je ni da malam salihu yanzu ɗan sanda ne na ga yana matsayin kusan sa mataimakin kwamishinan 'yan sanda yanzu haka yana nan shi ma a jos to da ni da shi mu biyu a ɗakina. na duk ba mu yi aure ba a 92 kenan 92 92 muka yi wani abu muna yara haka matasa zan ce to muka yi tunani malam ya ce to muka ce malam za mu kafa mujalla ce abin da yake so kenan dama mu je mu kafa mujalla to mu biyu alhaji nasiru shine na uku sai wani malam abbas yana aiki hukuma alhazai ta kasa abuja shine na hudu da ya sauran kuma da suka zo daga baya amma dai ni da ba tsaro mu muka wannan abin gidan shi kasuwa da to shi alhaji nasiru mun shaku sosai kuma tunda mahaifin kuma dan gwanjo ne wato wannan shine dalilin inken alburhan nan eh inken alburhan din kenan eh, eh sunan jarida ne shine masalan inken alburhan to shi alhaji nasiru muna tare a lokacin in baban ya kawo kaya daga waje hmm. su ne manya-manya masu kawo kaya a jusina daga ciki hmm. to in suka yi lokacin kuma na yi aure hmm. sai ce to abinda ake din nan zai rinka ba ne maimakon ka da aka yi musu ba a samu abu zai rinka ba mu kayan sai mu kai gombe mu mu lura da kayan to na yi sana'an gwanjo amma ban daɗe ina yi ba amma shi alburhan din asalinta jarida ce jarida ce eh, eh ta eh, kungiya eh, jarida ce ta kungiya sunanta alburhan daga nan sai sunan ya bi ni kaji da aka samu alburhan to saboda haka na yi sana'an gwanjo amma ba dogo sosai ba amma a yanzu haliyan saboda yanayin abubuwa shine ina aikin gwamnati ni ma'aikacin gwamnati ne sannan kuma ni dan kasuwa ne a yanzu haka ina saya da sayarwa kwarai da gaske haka buga haka abubuwa da abubuwa dai haka da sauransu to Allah ya sanya albarka <clears throat> alhamdulillah masu sauraro suna sauraro mu wannan kwamiti ne ta internet media social media kwamiti na taraba sector muke tare da malamin da aka turo mana tafsiri a wannan wata ta ramadana to akar makallahu muna godiya sosai to masu kallo ya so su ji eh, daga cikin gwagwarmayar da malam ya yi musamman ta hanyar aikin addini kasancewa wurin irin da alkhairi akan samu wasu cikas da wasu matsaloli musamman ta hanyar da'awa haka za ga wanda yake in mai da'awa ne zai je fuskanci kalubale a garuruwan da ya je ko kuma a inda ma yake rayuwa to malam ko zai kara mana bayani gurmayin da ya sha da matsalolin da ya fuskanta a rayuwa wajen yin da'awa da kuma ta hanyar haka kira har Allah ya ɗora masa wasu amana na mukamai na kungiya malam ko zai bayyana mana hagwagwarmayin da aka yi har ya sa Allah madaukakin sarki ya dora masa wasu amana ya rike mukami kaza kaza mabambanta cikin kungiya zuwa yanzu to alhamdulillahi gwagwarmaya kan an yi su kuma ana kai har yanzu eh, an yi gwagwarmaya ana kai duk mutumin da kaje an cewa ne ta Sheikh Sadu Suleiman Dangi ka bar shi kawai hmm. shi ya ji abin da ya ji shi ya ga abin da ya gani wani abun cikin abin da aka yi na gugurama a kashe ɗari tamanin ba za su iya a faɗe su a duniya kama ba zai yi ba saboda ƙarfin su na haɗari kwarai eh, da kuma wanda in ka faɗa kuma ba zai ba za a ji daɗi ba eh. Eh, amma babban gwagwarmaya wata rana wani ya zo daga kano ya zo ya wa'azi sai ce duk duniya babu inda ya kai kano albarka hmm. saboda kano kewaye take da kaburruka na waliyai a cikin jos a goro hmm. aka yi wannan abu to ni kuma na daga cikin masu wa'azi hmm. to na zo wa shegari ya yi ya gama ni kuma da, asuba ina da tafsiri hmm. saboda muka yi tafsirin tsakanin bayan sallan asubahi da na zo sai suka gaya min wannan magana sai ce ni ma na ji da an mu ne na ce wannan kalma da ya faɗa kafin ce na ce domin kar mu je kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma kamata mu je ba in wani ya zo ya ce akwai wani kabari da yake gani yana da daraja da walitaka da ya fi rasa yana Abubakar da Umar da Usman na ce to gaskiya mutumin nan ko dai a ce yayi maguzanci ko kuma a ce yayi abin da zai kai shiga kafirci na ce kuma fifita makka da madina a fifita wani gari a saman makka da madina to mutum ya yi faɗa da alkur'ani kuma ya faɗa da hadisi to wannan abin ya sa wata rana na zaune ko kware na hiransa ya rasu Allah ji kansa na SS sunan shi Caranci mutumin Caranci na ji har Caranci da ƙarshe zama aboki na Aminu na yana dareto na SS a Kano bai daɗe da rasuwa ba dan na tambaye abokinsa wani mutumin Kano shi ma dareto ne na SS na ce masa ina so je gwamnati ya ce lillahi ya ce wallahi satin na ya rasu ce daga ofis ciwon ciki kama shi ko sai rasu to shi carancin mutum wanda ya fahimci sunna sosai mutumin katsina ne hmm. sai ce duk da nake a nemo to yaran su suka shiga tunda ko ina ana tare su suka suka sami suka ce na zo na suka ɗauke ni sai ofis su na local government kamar yanzu a cikin jalingon nan a ce ofis su na jalingon local government tukuna daga nan suka kawo ni suka ci ah, mu da za su min Musa Salihu Alburhan limamin masallacin Alba suka siffanta ni kap na suna tare da duk da kake hmm. na ce ni ne ya ce to oga ce mu kai ka headquarter suka ɗauke ni muka tafi headquarter na ss a jos mu shiga nan a yi nan a rufa kai mu nan muna zuwa sai kira kwamishinan yan sanda sai ce ga tukasan su yan boko kai almajiri sai su kamba maka sai ce ga shek din nan na ya zo gabana shi kuma lokacin sai ce to akwai wani matsala a lantan ya taso da wasu da wasu haka shi ya tafi ma da kansa dan a yi abun kuma lallai a dauki mataki don abin ba kyau eh. to ya ce mun shek na ce ran karbi yau za a kashe ka yau ina ran larabawar haka ikon Allah ga shi kun laraba eh. wallahi dan ana lajina a lokacin eh. za a yi lajina da wajen sha biyu haka za a fara tafiya zuwa daidai a zar dan ban ya zarba a can na to suka ce yanzu da nake suka ce kama ni kun tafi ya ce yau za a kashe ka sai na ce sai ta maka kaji tsoro da ta ba tsoron komai ranka ɗan kwana na ƙare da mutu sai ya ɗauko na'ura irin wannan ya yi. sai ya taɓa. wala malam watan sai sa an kaji an ce wai an yi abu hukuma ba ta yi wani abu a garin dama ne hmm. malam a wani gida ne kai ba za ka ce akwai jami'in tsaro a gidan ba yanayin gidan da kwata da ƙazanta. amma wallahi malam akwai jami'an tsaron su mace a cikin gidan a anguwan mu gorogo. rogo duk yaran da suke mitin din yadda za a kashe ni a yanka ni ko a mun kaza ko a tare ni ko a zo gida wani suna kaza wallahi ta dauke shi babu wanda ba san shi ba har dukkan su na san su wasu muna tare da iyayensu wasu muna kaza wasu duk babu da ba sani na gan su gaba ina na san su sai kira kuma shugaban su bari na wancan bangare sai ce to taba wannan malamin za ku sa kanku cikin damun da ba za ku fita a fulatu mara ba yace bai faɗi wani mummunan abu ba bai kira sunan wani addini ko wani abu ya faɗa ba shi dai ya ce in mutum ya fifita duk mutumin da ya fifita ya ɗora eh, wata wani gari a sama da muka da madina ya yi kafirci kwaye maguzanci ya ce bai kira sunan wani abu ya ce ga shi nan maganarsa duka da wa'azina da wa'azin wancan duk suna da shi hmm. to daga nan sai ya ce min to daga yau in ka yi dare karka tafi kai kadai kuma karka shiga lungu ko da safe ya haɗa da security ce ka zo ka gaya a Sheikh Muhammad Sani a yajin gir cewa ga abin da na faɗa a maka kaza a maka kaza amma lalle a ɗau mataki akan kai wani na kafin mu mutu ko na dawa sai na ma Sheikh Muhammad Sani a yajin gir an tashi daga Lajin a Ba sai na shiga ofis na ce akar maka ga abin da ya faru sai kira maluma a ofis kishi. shi kowa ya ba da shawararsa dan adam sai Allah kawai <laughs> to lokacin da aka yi malam ya ce to malam rabi musa shi ne daraktan agaji na plateau state eh, to a lokacin shi ne suke rike da division kuke kira ku to su ne eh, na eh, just not just not mm. ya ce a ɗau mataki a kaina to ina zuwa gida sai na ga wani ɗan sanda da bindiga ya zo shi kadai ya ce malam na ce na ce gaskiya ba zan iya komai ba ne kuma in dare ɗan tsala zuwa sha biyu zan tafi amma na baka shawara kuma waɗanda aka ce su zo ma kaza dai kaza dai bai faru ba tunda kana da ɗalibai mu mun san yawan ɗaliban ka don a lokacin ina ɗalibai a zaure sun doshe sama da ɗari iya kallon ka haka zauren yake to ya ce to ka ɗau mataki a kansu to daga ciki sai na gaya ɗaliban na kikkira wasu na ce ake kira su aka kira su akwai yan agaji akwai malam ibrahim likita ne yana cikin garin jos dan agaji ne yana na filin ido wajen gidan sheikh ismail idris nake kira da wasu akwai wani yaron itas aminu yanzu dokto ne nake jin akwai malam bakar a jama'are wani dan hisba ne akwai wani malam hudu ɗalibin albani ne zaria ya yi karatu shek hudu to lokaci yana karatu a gona kafin ta bugun albani ya ci gaba da karatunsa mm. Allah jikan albani to lokacin suka zo suka yi mitin suka yi suka ce to su za su kwana sai malam ibrahim ya ce a'a yanzu ai ba a shirya ba yanzu bari tun da shi akwai yan agaji suka zo suka yi mita su yan agaji sai suka ɗauke ni haka muka yi nan wato na san aikin aikin izala sai izala akwai basira da suka ɗauke ni da daddare muka yi haka suka zaga da ni sai suka dare ni gidan malam Idris mai littafi ya rasu Allah jikinsa ɗakin Sheikh Ismail sai suka kare gidan suka ce na kwana wato sun fadda kafa eh sun fadda kafa to na kwana daren kuwa sai da suka wuza suka shi yadda isa suka fara ba su haƙura ba to bayan washe gari suka yi suka yi mitin ɗinsu suka duk abin da ya kamata su ma su yi shiri na shi da suka yi karfe uku saura mala bakar din yana nan da ran sai da nan a jama'ari hmm. in ta gan shi duk nan ba ko aliyu bai kai shi eh, da karfi ba mala bakar ko su ɗan gizba ne eh. duk jama'a da ya san shi ɗan agaji ne kuma ɗan gizba eh. to da abin da ya kamata da shi ma ya shirin sa da su wayannan na ga maka su doktoci ne yanzu na karatu dukkan su doktoci ne da katira ne to a lokacin suka zau uku wajen irin hudu sauran nan sai ga su su lalaba da abin da ya kamata to da dai su zo sun ga to kasan tsayawan security har bai kusa zuwa sai wani ke da mutane mutane ake gefen su suna faɗa dai suna ji ni ma ina zaune a falo haka da iyalina duk ba wanda ya bacci lokacin yara na waɗannan duk ƙanana ya ‘ya'yana mani to haka baka yi daga cikin aran gama ba akwai wannan eh da kuma wasu abubuwa da yawa haka ne har Allah ya tsare ku. har Allah ya tsare aka kai ta fama haka muke suna jujjuya suka zo suka yi time table masu kwana da ni Dalibai eh. na na zauri su suka yi wannan abu mm, aka wawware mutum ina jin ko goma goma ne na dai manta ba su ma gaya ba iya yau ba eh. amma suka rabu wasu daga can tsarin su na tsaro da akwai da suka san tsaro a cikin su akwai ma yan sanda a lokacin sun ji labari duk sun zo akwai sojoji duk sun ba da gudunman shawarar da ya kamata a yi hmm. eh, duka to wannan daga cikin gwagwarmayar da aka yi akwai wannan eh, na ga ma kaɗan ne eh, kaɗan ne daga ciki ah, <laughs> gaskiya kware daga ciki to Allah ya musu albarka amin Allah ya kara kare amin to hakan makalla <coughs> a ah, da har yanzu yana tafiyan kungiya mm. kuma nan zai mana bayani mukamman da malai rike a kungiya eh alhamdulillah ni tasowa na sai dai matsayi na wannan alburhan din mu ne shugabanninta mm. amma yanzu haliyan ni malam ya tura ni shugaban malamai wurare da yawa amma ah. Allah bai na je ba jihohi eh. bari ga maka ɗaya akwai jihar Katsina ah. ina zaune wani zai dafa ne ce kai ne shugaban malamai jihar Katsina a lokacin aka ne bai ba ko ta jiha nan makotan ku akwai dai haka wurare dai haka a lokacin ni an gaya mu sannan wata rana shege ya kira ne ce ina so sai da irga mun jihohi biyar ne da shi zai zai duk da ababen da yana gani ya irga mu wasu jihohi ba sai na kira sunan su ba biyar ko shida ce ina son tura ka je ka yi shugabanci malamai a wajen amma kuma ina tunani ban so kai nesa da ni duk abin da ya taso zai ce bai so in yi nesa da shi wannan shi ne to lokacin da aka taso an goro gwanan da kaga aka bani hmm. akwai wani yaro mara kunya yana nan ana kiran shi daru sa'ada ba sai na kira san ba tare muka yi karatu tunda ya kira sunan malam ibrahim sunansa hmm. su gidansu sheikh ismail idris shi ya daga gidan domin garin ɗauko abun a duniya a gani asali Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa ya kai asali kabarinsa yakan zo Jos in ya zo nan sarkin mango muke tare ya girme mu amma in ya zo duk abin da yake a nan Jos yake komansa to lokacin akwai malja'us sunna ta masallaci idi ita kaɗai ce babba akwai malam Sheikh abin nan abdurrahman shi ne mataimakin shugaban malamai ko kungiya ne na na na Abuja dan Jos ne a san samai na Abuja yanzu yana tafsi da kasar na ga a wajen kudancin nan hmm. to lokacin su malami ne Yusuf da kake gani hmm. Amin Alaran malam hmm. duk malaman nan da kake ji malamai ne shine headmaster to anan malam Jafar ya zo ya ga matarsa wanda yanzu yatta take da'awan nan anan ya ganta anan aji yace yana son ta aka ɗau maganan aka je bin Sheikh Ismail ya ce na bashi. Allah. To, Malam ya ce na bashi. To, hatta kai aka yi auren Malam shi Jagoci aron ba sai na ci wani abu aron ba. A eh. duniya nake faɗa, kana ji? Haka ne. To, ku zai ma wani yaro da kake gani yanzu dan gidan Sheikh na wanda yake ta wasu abubuwa haka. Eh, yana tafsiri ma. Yawwa. To, ya ɗauki akwai takarda da Sheikh Jafar ya rubuta ya kawo malam Sheikh Ismail da ya ce akar makallahu ina so ka tura ni makaranta Madina ni maraya malam ya gani ko malam da ya kai shi Madina to wannan takardar ita ya dauka wata rana ya kai ma Sheikh Jafar shi shi zai ma. Sheikh Jafar ya ga takardar nan sai da ya kwalla a wasu da suke gaya mana shi ma gaya ya ce to da zai zai to wannan kuma na je maka tana hmm. to wannan gida nasu Allah ya daga gidan sanadin Sheikh Ismail Tusni ma sai zama na yaran shi muna karatu wata na mun fito cikin waɗanda ba su biya kuɗin makaranta ba Sheikh Sayyid Gida zai ce mana ko da ko ku je ku hmm. sai muka tafi da ku to su ba su je su sai Sheikh Sani ya ce kar ku kori yaran na Allah shi san da su to shi Malam Ibrahim din yana ciki na so na masa raddi da azumin nan yadda ya zaki malam a sai na ga yara suna ta masa basu ne shi amma ina da shirin zan yi wannan karatu. in Allah da bayan a hmm. akan kansu to tare muka yi karatu to ɗaukakan gidan shi ne to hmm. gidan sun zo suna da masallaci ga gidan da nake gagu wannan gidan ne wani ya zo ya ce duk wanda ya taɓa ganin Sheikh Ismail Idris yanzu yana Abuja hmm. yana yana su ne shugaban Kirislam ya zo Gobe ya je da gun wani malami mai tafsiri daga nan shine shiga malaman ku na gongola amma ya ɗauke shi ya kai shi jos to lokacin bayan an rabu ya je ya je gun karatunsa kuma ya zo nan a Gorogo ya ce duk wanda ya taɓa ganin Sheikh Ismail Idris ya yi sallah ga dubu biyar. A lokacin. A lokacin ne. Eh, aka kira ta kusa aka yi kabbara. To ni kuma na san shi za wannan abun da aka nake raddi yaro da bai sani ba kwanaki matasa naku na kasa sun kira ni da musu bayanin ce ma wasu ba a su a lokacin da ya faɗi haka sai ce ah ni kuma Sheikh Ismail su ya kira mu a lokacin ya ce mana sa ne a gaba zama kansila daga yau kansilan Ali Kadauri sunansa Bulus kuma babu da kafirai a anguwa in karban mutanen anguwa lokacin ba san zai faɗa ba amma karban mutanen anguwan kashi 190 musulmi ne sai malam ce ba yadda za a yi kansila ya sake mana kuma haka aka yi aka sa shi a gaba har ya zama kansila da ya ci kansila ka san in kana so a tona maka asiri ka shiga siyasa ko neman aure ka je na za a yi bayanin <laughs> da karya da gaskiya yan siyasa suka bi a lokacin nrc da sdp ya je ya tsaya a nrc ya ci kansila yan siyasa suka bi duk just not duk just not a yanzu haka yana da fayil da suka ɗauko in bai saci mita ba to ya yi mai yarinya fyaɗe yan siya suka kawo aka zo a kai kotu a kai kaza ƙarshe da aka zo aka ce to an cire shi a kansila kuma duk kuɗin da ya yi sai ya biya bayan wannan zai shekara ashirin a kulle an gama Allah kan alƙali reza shi wannan abu an gama za a zo a ɗauko shi fayil ɗin son da zai sa mara sai ga Sheikh Usman Idris sai ce tashin hankali in ji alkali na. babban alkali na sai ya Allah Allah sa. mutumin nasara state ne lokacin baba nasara state state abin na state ba nasara state ba sai ce ya ce wannan mu a dokar Najeriya a alkalai muna kiran su authority ne ko mene ya faɗi wani turanci irin nasu hmm. na alkalai manya hmm. ya ce su mu a tsarin Najeriya ba sa ganganci sai dai su yi kuskure ya ce yaro ka tsira albarkacin wannan ne. Hmm. ba za ka yi prison ba amma dai za ka sauka a kansulanka to wanda aka mu wanda aka masa wannan mu muka wannan aiki mun sani lokacin da malam ya gina masallacin duk angon babu malami shi aka ya ka samu shi dai a buge malam ya ɗauko shi ya sa shi yana har ya biya masa kuɗin makaranta yadda mu muna bayan su suna gaba da mu ya sa shi a makaranta har ya islami ya gama malam ya ba shi shugabancin makarantu da yawa da yawa har mu asasa ya shugabanta har ya zo yayi digiri ya kuma saboda kawai yana da basira yawwa yana maka turanci ka ce bature yana maka larabci ka ce balarabe amma ko ya jarabci kansa da shaye-shaye da shi da wani suna nan daya a Abuja yana nan shi dukkan su da zan gaya maka abin da ya faru suke zagin malam wanda bai sani ba ne mu da muke gun mu shi ɗayan yana Abuja yana karantarwa ana masa kala. in ya je rugan fulani suka tashi asabar da ladi sai ya shiga cikin ciyawa irin gashin wuyu sai su kamo shi sai su kashi gun malam sai malam ce ku yi hakuri da shi to su suna da wannan shaye-shaye to har aka zo wata rana shi ni da na san wannan tarihi sai zo wannan masallacin gidan su da nake ga maka eh. sai ya zagi malam zagi na cin mutunci zagin da ko ba ma guje ba zai yi malam wannan zagi sai ce ta wannan mu a lokacin ma kuma ina da kuruciya malam sai eh, na zo na ɗauki speaker a masallacin yan kwaba na faɗi tarihinsa na kiran sunan san na faɗa wanda lokacin ni ma na da na faɗa na ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza to wannan masallaci to bayan wannan sai ya zama na lokacin da aka samu matsalar kungiya da ta da aka rabu biyu Saka yi malam tawaye eh, wannan abin yana faruwa na ga zafin abin lokacin da suke zuwa zan ce daga 96 97 98 lokacin kuma na yi aure Hmm. ina kuma anguwan ne na da na kusa da gidan ne ina idi ne amma duk haka ake kamar nan ne da bakin kofar hmm. tsakanin su to sai to duk wani malami da zai ci mutunci a Najeriya nan yake zo ko wani malami daga Kano shi ya zo ya cewa na ba mu national headquarter shekara guda ba da ifi ba hadisin karya a kawo mana inda aka nuna annabi ya saki hannu na ba na shirar shekara ɗaya ana kabbara akwai wani custom mai gidana ne ba fulatanin adamawa ne yanzu haka yana ciki to yana yaro matashi a lokacin me na ce mai na inda nake zaune a gidan a lokacin daga gidan mu nan a ɗakinsa nake zai tafi custom a 94 eh. sai ce min na zauna masa sunansa Ahmad garin kira dan ka san anyi yanzu a custom ne babba abokina ne haka gado da muke kwana to a lokacin su da bokon sa nan ya je sai ce malam ya ce yau fa an ba na shan hirkwata shekara guda a kawo ba hadisi da yi ba hadisin karya ba <laughs> na ce amma da zaka yadda sai ce to kuma almajiri ne sosai yana da karatu dan tare muke gobar mai karatu yana karatu a gona kuma da ne sosai kuma dan boko ne sosai sai ce masa to ai ba za ka yi kwana ɗaya ba ma a cikin labiri na haka ina da littafai lokacin ban yi kwaba ba haka ban yi aure ba a ɗakin sa gidansu sai na jawo wani littafi haza Dino, na na imamul ghazali hmm. musamman san min da yake ba saboda tashe tashen aure da ko abubuwa littafan da yawa muka san da suke ba shi imamu gazali ya kawo Allah ji kansa ya kawo hujjojin kowace mazhaba da madogararta da ya zo kan malikiya sai ce madogaran malikiya wajen sake hannu shine hadisin mu'azu bin jabal din nan sai ya kawo shi wanda yake cewa na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa idza kabbara sallu mun yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kabbara sai sake hannu to malamai sun ce hadisin wasu sun ce hasanu ne wasu ce da ifi ne amma dai mafi yawan malamai za su ka ce hadisi ne mai kyau yana nan a cikin hallul masail in ka duba ya kashi babu tabarani ya kawo hadisin daga ma'azumi da bali babu tabarani ya kawo hadisin sai na bude masa ya kalli hadisin ya karanta sai ce kai ya ce malamai ba su yi katu ba su da fara to wannan abun ya sa duk wani abun da aka taso a wannan in za a zo gidan a ci mutuncin shi ismail hakim kuma da su sai suka mai da shi kan shi Sani to duk wani malamin da zai taso daga Afirka ko Najeriya nan shine headquarters su har yanzu suke cin mutuncin malamai to duk malamin da ya zo sai da muka haɗe a kungiya dan mm. gidan doctor yake ga mai ke cewa layi duk wanda ya zo nan sai an ce akwai alburar kai a hankali to duk wanda ya zo ya ci mutunci Sheikh Sani Yahaya ko Sheikh Sani Hassan mm. zan taka shi ne daga nan sai wannan abu abu to wani abin ya sa ni ba rike wani mukamai ba daga nan sai malam ya ce mun ni ne shugaban malamai na angoro saboda abin ya fi kare duk abin da ya taso ko a hukumance eh. kar a zo lokacin ya ga ina fuskantar abubuwa da ba sai na ce a nan ba eh. matsaloli da dai a matsayin malam da yake mutum ne wanda ya san menene sai ce ni ne shugaban malamai waje to har yanzu nake rike shugabancin malamai na angoro har yau sai zan ce maka zan masa raddi ga gidansu ga masallacin eh, duk abin da suka yi in aka yi zan je na yi to wannan yana daga cikin saukin da muka samu abin har ya wuce sai dai mutum zai ba zai yi angon mahiri wani waje har yanzu ba zai yi ba ni ne shugaban malamai na wajen daga nan kuma ni matsayi na ke sakarwa eh, kalla to mala Allah ya karba ayyukan mu amin amin to alhamdulillah <clears throat> mala Allah ya saka da alkhairi amma wasu hauwa su su ji eh, daga cikin yanayin gwagwarmayan da mutum ya yi musamman faɗi tashi nan da kuka kuka ta fama da shi kuma har yanzu ake kai mm. eh, dole mutum akwai abin da ya faru a rayuwarsa mm. wanda sai jabin a lokacin tun da Allah ya shi abin ba abin da ta bata masa rai kamar mm. wancan kuma sai ka ga abin har ya mutu ba zai tuna da matsalan da ya faru da shi ba zai dinga sa shi bakin ciki haka wanda in ya tuna sai dinga jin abin a zuciyarsa sannan kuma zai iya tuna wani abin da ya yi farin cikin da baya misaltuwa a rayuwarsa wanda ba zai iya tuna da farin cikin ɗin ba. Eh. ko zai iya gaya mana ɗaya ko biyu haka game da eh. wannan na rayuwa. To alhamdulillah zan gaya maka ɗaya wanda abin da nake gaya maka wajen gwagwarmaya ka san rayuwa dole in kana tasowa za ka yi ta karo wani za ka yi tunani ma da in za ka mutu. Eh. Kana ga inda ko rashin lafiya ko na baka ga mutuwa za ka iya cewa wani rike min ‘ya'yana. Sai ka zo ka ga wani irin haɗari da zai saka a ciki. ka san yau da gobe shi shi ne babban malami to duk wani abu ba za a faɗe su ba gwagwarmaya da aka yi na haɗar rukan su to amma dai babban abin da in na tuna shi yakan in ji ba zan manta shi na bakin ciki ba shine rasuwan iyali na Na ce maka wannan wanda Shakespeare da ya aura mun ya take gare shi amma irin alaji isa yara hudu yaran hudu hmm. tana da juna biyu ta kusa aiwa digiri na na farko da zan tafi na farko zan tafi gamborin Ghana hmm. lokacin ana zuwa ba Boko Haram na ɗauki jaka zan tafi sai ta ce mun malam ba za ka zo ka saman ba sai na ɗauka ni ne zan mutu eh. tana zo ne haka kuje haka a falo ce malama me yasa kika faɗa haka ta ce ina gaya ma gaskiya ne to na tafi ina jin da kwana hudu na shiga kamar na dawo lokacin ba waya a gambo eh. ba a kawo musu sabis ba su da waya amma dai akwai waya a Najeriya idan ba waya na dawo na na haka na ɗau alkur'ani na yayi mun yi azahar sai ga ni kwastoma nan ahmad abokina ɗin eh. shek sani ya ya zo eh dan adama dukkan su amma suna jus da iyayensa amma asalin su yan adama da fulani adama ne shi ya zo ya yi musu siginal a nan mai dugu ya ce a da wani tun da babba ne a ɗauki wani kwastom ya ɗauki mota ya zo har gamborin gana ya zo abin da namu hostel mu ya shigo eh, musa salihu Al-Burhan. ya kawo takarda aka bi ta gon vc ta komai da aka baka bani an zo ban takardar na bude sai na ga iyalinka ta aihu amma rai yana hannun allah to na zo kuma na taso a lokacin da zo dare ya yi na kwana a maiduguri gidan shugaban kungiya injiniya allah ji kansa a lokacin na kwana mai ringa daga nan na taso ina zuwa na sai na ga mutane a kofar gida a'a na zo tasha na sauka tasha kawai sai wani ya gani yace aka muka lana yace ya haƙuri na je kuma zan ci abinci ne eh. sai na ce da alhamdulillah sai ce Allah kanta na ce sai na kasa abinci da banci ba <laughs> to sai na zo na gani to wannan gaskiya ba zan manta shara eh, sai na farin ciki do farin ciki babba mun farin ciki shine da na fara zuwa aikin haji eh. na ran da na shiga na ga ɗakin kaba to eh. wannan ba zan manta da wannan farin ciki ba da gaske <laughs> Tumana Allah saka da kai. Amin amin. Wala Allah biya gidan aljanna. Amin. malam ko zai gaya mana daga cikin alkur'ani hmm, akwai suran da malam ya fi son karantawa duk da cewa kur'ani eh, littafi ne wanda musulmi zai so ya karantawa yana so amma dai eh, shi musulmi yadda yana so yana karanta kur'ani ko da yaushe hmm, musamman wanda ya zo ya yi karatun allo ya kuma ya hadda hakan hmm, a islamiyya akwai suran da za a ga yaushe sai ka ji ko yana karantawa abin yana son yawan ta karanta suran ko yanayin lafizan suran din da sauransu haka ko bana zai iya gaya mana eh to alhamdulillah kafin na baka ansa bari dan yi karin bayani na karanta wani littafi daga cikin malaman Saudi ya rubuta yake cewa a ce wai ka karanta suratu kafi ko ka karanta suratu kaza kaza yace duk wannan bai halatta ba yace qur'ani kowanne ka karanta ka yi tawassuli shi akwai lada hmm. to na gamsu da wannan dan wata da karanta wannan sai na dan da ina da ra'ayin wannan abu a ce karanta suratu kaza kaza eh. ba wanda hadisi ya zo da shi ba cewa dai ka ware kaza ka karanta kaza eh. to sai naga yayi rubutu malamin daga cikin malaman Saudi na sa ina da littafi sai faɗi haka eh to alkurani kuma kamar yadda ka faɗa matsayinka na ɗan jarida shine ba ko ina alkurani yana daɗin karanta eh to amma ni limamin juma'a ne yanzu haka a Bauchi Junction a cikin garin Jos gidan man da ake kiran shi Al-Muhab to ne limamin juma'a wajen duk wanda ya sanni na fi karanta da ah, ila fi ƙuraish yawanci kuma ina karanta ƙulhuwan lagu saboda ina yawan karanta su ƙwarai hmm. eh, saboda ina jin daɗin karanta su ƙwarai da gaske amma ko ina alƙur'ani na san karanta kuma da yake ni ba hafizi ba ne da eh, ta amma ne karanta in ji daɗi kuma ne ina jin daɗi na alƙur'ani eh. to wani ne na fi karanta su to Makalla ma kalla kasancewan ku malama masu da'awa kuna gurma ko da yaushe mm. ko a tafsirin da kake mana za mu ji kana yawan ambatawa an kira ka waya mm. an maka fatawa kaza an tambaye ka kan kaza wani abin ma sai ka ce bai kamata ma ka faɗa bayanan jama'a to malam ko zai iya tuna akwai tambayan da watakila ana yawan ta tambayan sa ko da yaushe eh. yawancin maluma kuna fuskantar irin wannan to ko akwai tambayan da malam ya ko yaushe ana yawan tambayan eh. yanzu da zan ɗauko maka waya naka ga miss call to irin wa'annan tambayoyin ne ga sunan kuma da yawa abin da aka fi tambaya na abu biyu tarbiyya amma rikicin kungiya fi shi na aka fi tambaya eh, ko ina gaje ne wani kira daga delta ya ce wani ya zo ya ce masa wani ya zo ya ce masa dan a kawai ka sake hannu daya sannan wani ya zo ya ce masa kana alƙunuti dan a kawai dan gargajiya sannan wani ya zo ya ce masa menene na ce ai na yi rubutu a kai dan yanzu ka duba waya ta kai ya nake dan yanzu na zauna haka awa daya kira in ne wannan da yanzu da yake an ci gaba eh. saboda abu sai ce yi min sallama a wasu in baka yace ne me eh. wasu in yi sai za ga littafai na azube a ɗaki ko na sa akwaba in na zo sai in ɗauka kai za a gan su a cikin nan sai in ɗau bangon littafi sai in ɗau wajen karatu in ce ma baka iya karanta kai to da ƙarshe daga cikin sanadin sa in yi na rubuce rubuce wallahi akwai wannan Allah shi ya san zuciya kuma ba kowa ya sani ba na ka buga saboda haka sai na fassara shi da Hausa sai sa na yi shi abun na gwari gwari na ko dan ABC da ya fara zai gane sai na faɗi namban hadisin da komai a ciki sai in ce kaza na rubuta littafin ruwar jaya na ɗaya na biyu na uku ba littafin da rubuta to in ne haka daga cikin tambayoyin da ake mun a yau eh. wani lokaci na dan kwanta haka a nan sai ga bishop kusan hamsin a nan din nan yanzu haka in na bi hamsin nan kusan talatin wannan duk matsalar kungiya eh, in na bude whatsapp shine eh. musamman yanzu Niger Kamaru kasukan na yana tafiya Niger Kamaru Togo da yake WhatsApp din nan hmm. a'a Niger Kamaru ina ne wannan chadi eh. to waɗannan uku yawanci za ga suna min wannan tabbaya zo da wani wani yake kira na wai sun zo sun zo sun ce ya ce sun zo sun hana su duk wani abubuwan da ake zo sun ce musu ba kyau amma zo suna gaya musu ko za su yi tahajjud sai wani ya ɗauko kasa ina na gombe sai ya sa eh. musu sai shuru ya ce wala malam sai suka yi shuru bikin sai mutu eh. na ce ba zan yi ma a nan jalubu Allah zan yi wani ba sojoji da sake samu da ba ku ji a ba na ce in Allah da in yazo to yanzu in na bude wasu shi ne wannan hmm. na biyu sai tarbiyya mata hmm. mace za ta kira ka ta ce malam na yi zina subhanallahi malam ta ce ko miji na ne sani ko kuma ta ce malam na ji wa'azin ka gaskiya na yi ta yi aure da ciki wallahi malam ko kuma ta ce gaskiya tsakani da Allah tana zuwa ta yi zina kuma da miji shi yake sa ta kaza to wannan shi aka fi mun a rayuwata eh kwarai da gaske ba za ka iri wannan ba zai irgu boye haka a ba zai irgu ba wannan ko da yaushe ko da yaushe kawai mace za ta maka tambaya ko kaza ko namiji ya ce maka ka abin da ya samu su ko maza abin da za su maka tambaya ya ce har ya mata ciki amma ya aure ta da ciki ko kuma ya ce an je an zubta ciki amma ba ya zo ya aure ta ko kuma ya ce yana zina da ita kuma zai aure ta hmm. to maza sun fi mun wannan tambaya mata kuma sun fi wannan tambaya eh. sai kuma wannan amma dai babban tambaya da aka kawo muke da rikicin kungiya kwarai da gaske <laughs> Allah saka amin amin na mana Allah Allah biya da gidan aljanna amin alhamdulillah malam <coughs> masu kallon so su ji eh, daga cikin abincin da malam yake ci kowane abinci ne ya fi ba shi sha'awa eh. ga dai yana so ya ci abinci ya fi son a ci abincin da ya samu eh, gaskiya ni abin da na fi sha'awa na ce maka tinno eh tinno eh kaga a nan aka haife ni na fara tasowa hmm. gaskiya da aka kare jos ni ban san tuwon masara ba tuwon masara a ba sun ce. sai na zo jos domin lokacin ba dan yanzu a tinnan yau da gobe ba eh. babu wanda yaro mai shekaru na da zai ce maka ya san ana tuwon masara dan har yanzu ka je jos akwai zaka je ka ga layin shinkafa irin tinno za ce maka zan dai shinkafa ne hakan eh to a rayuwa ta gaskiya ni na fi son in ci tuwon shinkafa amma ko da tuwo ina ci ko abuja mun je ina ga kwana hudu za mu tuwo nan mun je abuja da da alaran Abdulrahman don da wasu wani aiki a kai mu na addini eh. muka je hotel sai na ce musu a kamun tuwon shinkafa kowa sai ya ce a kamasa ya ka ce ya kare na shinkafa sai ya ce to a kamun sai mu Eh, gaskiya ni na fi son tuwo eh. a abinci kuma haka na fi son kifi eh. saboda in nan na taso na aka haife ni shi ne abincin mu kai har ta kai da su kabilun wajen a tinno su tuwon shinkafa da sai a gasa kifi kuma haka muke wato wurin suna sana'an kama kifi a ai kifi duk Najeriya ba za a ce yanzu dai a ce akwai da ya fi su amma suna ɗaya daga ciki ah. inda kifi na wajen wasu ba ga a ce kaza Eh, dukka tana ɗaya daga cikin wanke dinaje tana ɗaya daga cikin inda ake samu iya sani na inda ake samun kifi a wajen kifi ba a magana in ba yanzu da alamar tashin kiyama ba amma lokacin taso mu ni malam lokacin daga jinsu ma an na je za ka je in ga irin kwale-kwalen nan eh. sama da kusan goma ko bakwai a cike ke da kifi shi eh, a sunan wani aboshi taro ko kele-kele an tattaro shi ana cika shi sai gansu kawai a cike ke wannan ni da ido a lokacin amma yanzu babu saboda alawun sabudi ya tafi da abu eh, eh, eh to yanzu ba saboda haka to su kabilun wajen mu mu muna tare da su ma gida daya su kuma bashe kenan eh, su kuma tuwon shinkafan suke yi ba sa ci da miya sai dai yanzu za a tuwon shinkafa in an yi tuwon shinkafa yi talkam din nan sai a gasa kifi to a gasa sai a kari tuwon shinkafan sai a hada da kifi a ci su haka suke ana kiran shi wai danke yau wato ka kai kasar da yake dan bangole <laughs> ya yi dan dan turabari muna ce masa danke yau to haka suke yi su eh. to mu kuma miyan ne kawai in dai kaga yarinya da talla a no to eh. miyan ne kawai kifi ne soyi a yanzu haka kaje in ma shinkafa da miya ne da kifi ne kawai eh. kifi ne kawai kawai shi to ni saboda haka a rayuwa ta a yanzu gaskiya abin da na fi so tuwon shinkafa hmm. eh kuma ina son kifi kowane iri eh in tunda shi halal ne ne. <laughs> To malam <clears throat> malam za mu so ka yi ma maluma da almajirai yin ka ba su shawari haka musamman wajen isar da sakon ubangiji wani shawari malam za ka ba su wani fage ya kamata su fi mai da hankali a kai wanda watakila yanayin kasanmu da kuma halin da ake ciki a yanzu wata watakila abin zai tasiri sosai idan aka mai da hankali da wajen isar da sakon Allah. Eh, shawarar da nake ba wa maluma musamman matasan maluma hmm. shine su rage su aje gaggawa. Gaggawa shi ke musu. Hmm, yaro ya taso ga media din nan so yake yi suna. Hmm. Bai san inda aka biyo ba da yawa da nace baka ina malam salu nake ce maka yanzu ya kusa sa assistant commissioner nake ji in dai yanzu ran dinsa na gaba shine zai sa mataimakin commissioner yan sanda zai sa wasu yara suna ganin mu kaman da'an da muke yi kaman mu wawaye yaro daga ya zo ya dan gama karatunsa ya ɗan fara samun hadda kawai sai ka ga kawai shi so yake zama wani abu hmm. kuma ya zo in kun zo ko makanta ka bude aka bashi ko wani go ko wani abu da ko yana tare da shi so yake gaggawa so ma yake kai ya fi ka samu sai ga wani ya daka tsalle ya tafi wani waje ko ya yi kaza su yi haƙuri kowa kafin ya mutu sai ya je matsayin da zai su Sheikh Muhammad Sani a jinkin da ga muke faɗa wa ma da taɓa su abin da wayannan yaran kaga na kira sunan shi hmm. duk wani abin shi ya kai su gaggawa suka yi suka daka tsalle suka yi kuma duk wanda ba musu ba mu muna tare da Sheikh Muhammad Sani ya muna hira da shi yace in rubuta a cikin al sai sa nake faɗa kana ji ka yanzu kai na faɗa hmm. yana mataimakin malam shi baya cin bashi kai da shi sai tura malam Abakar Kaura Allah ya ji kansa ya je ya ciwo masa bashin garin masara yana mataimaki Sheikh Sani Sheikh Ismail Idris eh. kuma shine principal na Islam eh na Islami amma zai tura je a ciwo masa bashin garin masara sai karshen wata ya biya hmm. haka za su taho ya taka da kafa a yi kaza to amma yanzu yaro da ya taso bai san wannan gwagwarmayar ba wai shi sai ga suna hawa mota wanda inda duniya ce a gaban su wani motar suke hawa yanzu ta fi karfi ai sun fi karfin ta eh. to amma gaggawa ni shi nake ba su jihar su nake gaggawa sannan in yaro ya taso ya karanta fiƙihun musulunci matsala mafi ya yawancin maluman najeriya na arewa ba sa karanta fiƙihun musulunci yaro ya zo ha islamic in a in risala ne an fara wasu ba sa karanta risala an fara nan an tsallake kusan babi goma an je kaza dai an ko babi bakwai an tsallaka an yi irin karatun salama yawa kamar da hakan wanda suka je ba ne yanzu da ake kana da hadda ba da sa'udi da duk za mu tafi ai malice kai katun ku a gida saboda alkhairi hmm. ce, ban so ku tafi ku zo mu ku samu matsala a rayuwa. kuma duk wanda suka tafi abokan mu babu wanda ake tafiya da shi to shi kenan eh, yaro in ya zo ba sa gama fikiru, in ya tafi jami'ar Madina ko jami'ar ina ne a duniya ya dawo sai shi din ya ci zama malami malam Hamza Gombe gashi ne yana tafsiri a Yola zai ga wannan abu hmm. akwai makocin suna jin dokto ne ko yana da masters zai yi dokto ya dawo sai aka ce to baban ya rasu shi ake jira ya gado sai ce wallahi ba zan iya ba a gombe bara na faɗi magana wani shugaban malamai ce ni malam ya samu karba gada so zaka je ka same shi mu da kaji yake wani wani zai ce masa ko ban karbi takardar doktor ba yanzu kuma ka yi haƙuri ka gani na ce na fi ka don ni ba na ɗaukar yi. na ce har ka mutu zan karantar da to ba abin da suka sani kawai in ya zo bai san komai a karatu ba ko mai kun ya zauna gaban malaman yayi karatun ba zai yi ba hmm. sai zai samu ne takarda da an fito ya ce hadisi na dubu kaza dubu shi malami ya fito ita zagin maluma a media yanzu ne yana nan a Kaduna hmm. ita zagin Dr. Mahmud Gumi hmm. Dr. Ahmad inda yana da masu masa faɗa masoyinsa ya kamata su ja masa kuɗi Dr. Ahmad ya fi ƙarfinsa kuma abin da yake Dr. Ahmad ba ci gobe ne in ma sa'o'in Dr. Ahmad din sun faɗi laifinsa shi ba daidai ne ya zai ɗauko abin ya sa ya ce ai malam wani ce kaza kaza ne kuma suna yake nema babu abin da yake nema sai suna gaggawa ce aikin da Dr. Gume yake ba musulunci ya fi nasa laifukan da ya yi hatta shek sani ya wazin zan Abuja ya faɗi laifukansa mm. kuma hatta malamai je su masar siya kuma ya ce a gani wannan zuwa irin da yi hmm. amma kuma ya fito nan kullum in ka shiga ka saba ya zaki doktor kullum wai yana masa raddi wanda in ka raba ilimin doktor miliyan bai daure ba ba wai dari na ba abin da yanayi malami shi sa malami almajiri shi sa almajiri amma yana gagga kullum shi ne zagi doktor Muhammad ne riba sa to haka suke su zagi na wani ya fito ranar shi ma daga zuwan malam Saudi nan shi ma fito wani dan eh, boci ne ko dan ina ne ya zo yana zagi yana haɗawa yana tsukan Sheikh Sani ya shi ma to za mu masa raddi mai kyau shi man Allah ya to duk waɗannan abubuwan da ke damun su shine gaggawa gaggawa ni na ba su shawarar su nutsu ga mu din nan malam da furfuran mu da ƴaƴan mu malam amma kaga ka tambaye ni aihuwa na mahaifina na ce maka ban gaya maka ba dan faɗa kar a ce na ɓoye mm. mahaifina ce muka tsohon soja ne to lokacin da ana yaƙi inyamurai su ne ake su aka ɗiba aka nemo su suke kai wa yan arewa abinci duk wani tsohon soja da ya yi ritaya mm. to shi ba mahaifinmu yana ciki a lokacin su suke ɗaukan abinci suna kai musu ya ce an gama yaƙin inyamurai da koyaushe ne ya ce aka haife ni yana kwanci ko shi ya gama wannan Ka gana kai hamsin da wani abu <laughs> tunda yaƙin inyamurai an gama shi na 1970 yanzu shekara hamsin da hudu kenan ni yake baba ta ta gama nogar ce an gama yakin yamura ya karfe shine biyafara eh yakin biyafara biyafara eh, an gama yakin biyafara 1970 mafi na ce aka an haife ni an amma sai da an gama aka haife ni hmm. mahaifiyata ta gama mahaifi na gama wannan magana to saboda haka abin da yake damun yaran yanzu shine gaggawa hmm. su ringa haƙuri yanzu gashi yadda muke dinnan muna bi in ka bi za a bi ka amma yaro ya taso ɗan shekaru ta takaitattu so yake a ce ya zama wani abu hmm. to ne na ba su shara su yi da'a kuma su karanta fiƙihun musulunci rashin karanta fiqhu ne yake damu su sai sa shi bai san yanzu yana abubuwan da ake za khilaf din nan da ya karanta fiqhu ba zai zo in ka zo ka saki hannu ko ne ka hannu shi ya zafin kai ba babu wanda ba a yi shi ba sunna ne ko in kai sallama ɗaya biyu dukkan su sunna ne amma in kai ɗaya sai ya ga kaman ka mishi gargajiyanci saboda bai san fiƙihun musulunci ba da suna karanta fiqhun musulunci wala ba za su yi wannan abubuwa to ba su karanta ba saboda tun farko ba su karanta ba kuma yanzu yana gashi ya je jami'a duniya ya dawo ya zama malami saboda haka sai ya bace ya bata muna ba su sharan nan su daina kuma su koma su yi karatu ne saka alkhairi akar makalla daga karshe za mu so malam ya ja hankalin matasa lura da cewa malam muna ja tafsirin ka karatu kan kana yawan ambatan matasa karatu na malam za mu so malam ya amfani da wannan lokaci eh. a karshe ya ja mana hankalin matasa irin mu irin mu kenan to alhamdulillah na farko eh, ni duk wanda yake jin wazi na ina ba da shahara ku tsaya ku yi karatu eh, babban abu ko mutum zai katunye shi da sunan Allah wannan shine mataki in yi karatu da sunan Allah na biyu mutum ya bi na gabansa abin da shafi iyayensa malumansa duk abin da ya gani ya yi hakuri zama da babba sai kai hakuri in kai wala za ka wuce wajen amma in baka yi ba kuma inda kake so ka je din ba za ka je ba na biyu kuma na uku na faɗe shi gaggawa kar a yi shi a nitsu kar a yi gaggawa na daga nan kuma abin da nake so na sake faɗa shine ga su matasa shine kar mutum ya faɗi abin da ya fi ƙarfin bakinsa akwai abubuwan da mun je da wanda ko muka je eh, mutum biyu shugaban malamai a Dr. Muhammad Sani Ibrahim Jalingo ya faɗi wa wasu maganganu takaitattu biyu ko uku in wani bai kiyaye ba ni na kiyaye da na zo zan yi karatu sai na ce to ina ba da shawara ko ya san matsayinsa ya cancance faɗi wannan magana abin da ya kai shi wannan kujerar ta jihar taraba to duk a taraba wanda ya ce zai wannan magana zai wahala da gwamnati to da yawa za ga yara sun fito a media suna maganganu kowane bangare na masu a bai bangaren mu ko duk haka suke mutane hmm. so yake ko ya zagi shugaban kasa ko ya zagi wani gwamnan garinsu to gashi nan inda ya kai su ya yawwa su kowa ya gane shi waye mu ga da yake muna da iyaye muna samun tarbiyya kullum shek sai jinki zai ga muna alajina ya ce lokacin da shek ismail yake nan abin da yake faɗa shek sani ya bai isa ya faɗa ba yanzu kuma abin da shek sani ya faɗa ya ce yanzu wallahi ba isa faɗa ba ya ce ku ma ba ku isa ba to mu da yake muna da iyaye mun gane wannan yanzu maganganun da yara suke suke faɗa a ɗari in ba dan najeriya ƙasa ce ana barin mutum ba wallahi su maganganun da matasa suke bai kamata ba na gani a social media wani daga cikin malamanmu na Kano yaron yana da kokari dan naga tarihin izala da yi yake cewa kowa yayi izala shi Ismail ne kamar su wani yaro matashi haka yana dan kauri suka sako daya lokacin da yake ta. in an taba wane ne mai saluna na Bauchi kowa ya zama wakilin su ah, menene yake faɗa daga bako wanda aka zo sai ya ce na je kalma ce mummuna hadari a kansa amma Allah ya shi yana da basira kuma da yake gaskiya na musu kyakkyawan zato yana yi don Allah ne sai dai kuruciya sai zai zo ya ce ya jin wani magana to ni shara nake ba wa matasa shine kowa ya iya bakinsa eh, in mutum ya iya bakinsa zai yi musamman masu wa'azi kowa ya san akwai level din kowa da zai ji hmm. to in baka je gun baka zo kace zaka faɗa ko dan kai suna to ran da ka mutu ya shiga hannun jami'an tsaro ba zai fita lafiya ba mu kagan ka lura da mu da yake mu samu tarbiyya mu abin da muka ɗauka abin da ya shafi gwamnati da wani abu hmm. su shek saniya ya jinge su ne wannan to mu kuma za ka taso ka musu rashin kunya mu kuma sai mu tarbi mutum mu da muka samu kenan abinda muka ɗauka muke saboda haka da shari'a nake zuwa matasa da nan abubuwa kwarai da gaske <clears throat> alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi malam anan muka zo matsaya ƙarshen tattauna mu da eh, Dr. Musa Salihu Alburhan masu nan da sauraro wannan kwamiti ne ta Jibris Internet Media Committee Taraba State Chapter ta ɗau nauyin tattaunawa da malam. Mun tattauna da malam, malam muna godiya da lokacin da ka ba mu muka yi amfani da wannan lokacin da fatan Allah ya saka da alheri. Ni mai magana Nubafallar Ismail, wurin sakatare na wannan kwamiti Taraba State. Muna ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.